sai ya bani a rana ya daga ni ya buga ni da ƙasa ya ƙara daga ni sama ya sake na faɗo ta hannu kyale na a rana kwana biyu na riban abinci ba yanzu dai hukumomin a jihar ta gombe najeriya na cewa wannan akubar da almajiri zubairu ya sha hannun masu rajo akubar da ta kai ga datsa hannuwansa biyu arashi ne da ke cewa dole fa a sake daidaita sahun makarantun na tsangaya musamman ma dai kan batutuwan da suka shafi ibada da hukunci kama daga gun iyaye masu kawo 'ya'yansu wanda ya kamata dole su dinga dubawa sati-sati a tilis ka zo ka duba yanayin da ɗanka yake ciki me yake ciki ina yake kwana ina yake cin abinci kaga dole sai an dubi wannan nan malamai su kansu su dinga duba girman ubangiji da hukunci da suke yi shin ya dace da yadda musulunci ta tsara da za a ma yaro hukunci in bai dace ba ya kamata su kansu su ya kamata su nuna misali Muhammad Ali Wayes jami'i a kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta CLO wato ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da suka matsa lambar ganin an sake lalan gudanar makarantun na tsanga a jihar ta Gombe. Tunda da hukumi a wannan jihar suka ɗauki matakan daidaita tsarin makarantun na allo ta fannin manhaja, tsafta da kuma tarbiyya domin takaita akuba da iftila'in da afkawa almajiri raju. an ba mu dama mu zaga dukkan tsangayoyin da aka gina mu ɗauki listin ɗaliban da ake da su domin za a ba su uniform kuma daga nan in Allah da tsarin albashi ma zai shigo ciki lallai sun kammala wannan karatu to gwamnati tana da gaman Arabic College a nan Gombe wadda ake karanta grade 2 na Islamic da kuma uh, secondary school wasan education so daga nan kuma a wannan gurin ma akwai diploma kullum dan adam ke sa kansa cikin masifa idan alkhairi ya zo masa yi addu'a Allah ya tabbatar alkhairin ba zai iya ba Malam Muhammad Brema, memba a kwamitin tsara gudanar makarantun tsangaya a jihar Gombe, Najeriya. Sai dai kuma wasu makarantun na allo na cewa ba adalci ba ne a yi masu fyaɗen 'yan kaɗanya ko kuma kuɗin goro. Domin a cewarsu ba a taru aka zama ɗaya ba wajen uzurawa kowane almajiri da aka damƙa hannunsu. Malam Falalu Ibrahim, malamin wata makarantar tsangaya da ke jihar Gombe, ya ce ko alama ba su cin amara da iyaye suka damƙa hannunsu. ba mu yara mukan tarbiyyatar da su su san ƙura'ani su kuma san mahimmancin iyayensu da yadda za su taimaki iyayensu da kuma yadda za su rabu da iyaye lafiya kullum muna kokari mu ga cewa yara ba sa yawo da kazanta suna cikin tsafta kuma duk lokacin da ake karatu muna tabbatar da cewa yara suna wajen karatu ga su kuwa iyaye alal misali dai malam yushe wato mahaifin almajiri zubairu wannan sabon tsarin da aka tabbatar a ƙasa watakila dai zai ankarar da alamomin na tsangaya kan amanar da iyaye ke damƙawa hannunsu karka ci ci amana wa kanka ka lura da su kar ka bar su su zo suna wani hali wanda za su zo su kuma kuma ka zo kana musu wani horo wanda ya fi karfin su idan ma abin da zai bane ka gani ba hali yaro kana tare da shi da ka mashi wannan mummunan horo wanda ka tattara ka bai ubansa shi Shau Saulawa, Bauchin Najeriya, Radio France international